Wannan shine karo na biyu a ƙasa da wata guda da ake samun kafuwar gungun jam'iyyun siyasa da nufin kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya saboda zarginta da rashin sanin makamar mulki. Ko a ƙarshen mako wani sabon gungu a ƙarƙashin jagorancin MPN kishin ƙasa ya sanar da shirin tunkarar jam'iyyar mai mulki saboda yadda ta mayar da matsalolin talakawa share ɗaya a cewar su. sai dai kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmana Muhammadu na cewa wanda ya bar gwamnatin nan koko aka kore shi da cikin gwamnati ai ya san dalilin da aka kore shi kullum haka ake sai je ya kawance shi ko kowa za shi ko mi za shi da wanda aka sabo kawance da tsohon kawance ai kowa san kowa na ce maka kowa ya san kowa ai ya san dalilin da ya bar gwamnati. Jam'iyyun da tun darewar shugaba Isu Muhammadu kan karagar mulki ke adawa da salon sa, sun yi na'am da shigar MPN da ƙawayenta sahun 'yan hamayya kuma a cewar alhaji dudu muhammadu dama sun san za a rina ka san dai abin da ya jefa kusu wuta ya fi wuta zafi diban da mulki yake da daɗi yake da gardi yake da zaƙi amma suka bar mulki suka ce gwada su zo su yi adawa jam'iyyun da suka goyi bayan eh, wannan eh, mulki na na renaissance to na kenan tarihi ya ba mu gaskiya a cikin tahiyar na alhamdulillah kuma eh, muna musu sannan da zuwa mu kuma riga mun kuna a cikin wannan adawa din Allah sa su ma su zo saba har su kuna a cikin ta na saboda eh, ita adawa abu ce mai ɗaci ko da wasu na kallon wannan sabon salo tamkar wata kofar rago ake shirin yi wa PNDS tarayya a zaben 2021 shugabanninta na ganin wannan yunkuri ba zai kai labari ba ba su iya adawa ba mu muka yi adawa tsabtatatta muka ba batan dama yayi mulkin ƙasa lafiya lau muka ce abubuwan da ya aikata na alheri na kwarai ne ga su wa'anda ya aikata wanda ba na kirkiri ba ga su amma mutane sun haukace saboda kuɗin mulki duk abin da aka ƙasa nan bai da kyau duk abin da shugaban ƙasa isu yayi ƙasa nan bai da kyau ba na kwarai bane ai shi mutum ko ɗaya ne rana gare shi don haka mu a wurin mu wannan abin mu mun yi alfaharin cewa bayan Allah sun gane yan mu sun zo sun yi adawa da mu dan mu ceci kasar nan a cikin halin da take ciki a yau don kenan babu wani aure a wurin mu illa mu zuba ruwa kasa mu sha cewa alhamdulillahi tahiya ta kama hanya na raya wannan demokradiyya da maido ta farki irin na doka ta demokradiyya kafin ka kuwar wannan sabon kawance a ƙarshen makon jiya a tsakiyar watan mayu ma wasu jam'iyyun siyasa sun kulla yarjejeniya da kungiyoyin kwararren kula da nufin kalubalantar gwamnati mai ci a nijar wacce suke zargi da shimfiɗa kama karya a ƙasa zargin da pnds tarayya ta ce ba gaskiya ba ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.